babu shakka ina sukan ɗariƙa dan ɗariƙa ba musulunci ba ce ɗariƙa ba musulmi ba ne ni ba ni na faɗa ba tijjani shi ya faɗa ku karanta littafin ifadatul ahmadiyya tijjani ya ce amin saba yana da wani almajiri ne mai suna saba ba saba fred ba saba kamar da hausa ka ce sabo ya ce kai saba ka amince da kyau wani almajirin shi ne yace ana kunu minal muslimina yace kai sabo kana tsammanin mu musulmi ne yace wallahi ma shahidna ra'ihatul islam yace wallahi ko kashi musulunci ba mu san sana ba tijani ya faɗi wannan ko karanta littafin ifadatul ahmad sannan ku karanta jawahir ma'ani tijjani yana da aƙida akan wahadatul wujud cewa komai Allah ne har ma tijjani ya ce inda komai ba Allah ba ne yadda Allah yake da kishi akan shirka da ya rugurguje duniyar nan amma tun da har Allah ya kyala mutane suna bauta wa gumaka da komai to don Allah ya yadda gunki ma Allah ne na gaske komai ma Allah ne in ba haka ba yadda Allah ke da zafin kishi akan shirka da ya rugurguje duniyar sai tijjani ya kawo aya Qur'ani sai ya ce ita ce dalilin shi da Allah yake cewa Annabi Musa ni ana Allah la ilaha illa ana sai fassara ayat da son zuciyar shi cewa ni ne Allah babu abin da ake bautawa sai ni wai ma'anar ayar babu wani abu da ake bauta a duniyar nan sai da ya zama ni illa ana uwa sai da ya zama ni ne wannan abu dan haka sai zan komai Allah kaga wannan ai ba ki yan dariqa ne ba inda yan dariqa za su ci tsoron Allah ai a cikin littattafansu ne na dako na faɗi. ai ban ce a duba littafin malam gumi ba ko ai ban ce a duba littafin albani ba ko ashiwa ne jawahirul ma'ani jawahirul ma'ani ko dan dariqa in dai dan dariqa ne ya san nasu ifadatul ahmadiyya haka to sa'an nan yan dariqu aka ce ai kaga jami'i ne ko Najeriya kuma galibi ana bin dariqa ne To, ‘yan TikTok zance Wato, wato ku dubi wannan maganar. Magana da shi albani ya zo faɗa. wanda kullum yana ƙara magana jahilcinsa yana ƙara bayyana kuma kasancewar bayi duniya wannan ba hujja ba ne. dan yanzu zaka wani ya fara cewa ai yanzu ya mutu a wannan mutuwarsa ba ba ce ba ya san zai mutu ya suka wannan sharrin kuma shi bai da hankali ne a lokacin shautu janna da rai ne sa'an almajiran shautu Tijjani hawa na ɗari ne ya zo yake sukan shautu Tijjani da irin wannan shai karatun ka yana shiga sosai amma mu ya kuma sassauta ya karatun ka yana na'am sarki na'am sarki to a yi hakuri da Allah to allura ne dan minti daya abin da nake so in faɗa shine yanzu abin da nake so in tabbatar shine ai ya san Shehu Tijani ba sa'an kakansa na goma bane ba sa'an ubansa na goma sha ɗaya bane amma kaga saboda tsaurin ido ka ji kalmomin da ya faffada a nan ku je yadda yake cewa tijjani tijjani tijjani ya ce kaza tijjani ya ce kaza na farko a nan ni da zan ce albani albani da dan san asalin sunansa in kama misali in ce awwalu ko a ce irin irin yadda wasu zaka ji an musu lakabi a ce awwalu qaya misali in ce awwalu qaya ya ce kaza in ce awwalu qaya albanin zare ya ce kaza sai kaga wasu hankalinsu ya tashi me yasa an ce wa albani awwalu qaya asalin lakabinsa kenan sai ni na zo na faɗi asal lakabinsa to wannan asal lakabinsa sai ya zama man baƙin jini meye ne na tozarta shi saboda me yasa ga lakabinsa amma shi ko yaya ne kaji abin da ke ce mana duk ɗan ɗariƙa kafiri ne duk ɗan ɗariƙa kafiri ne ya tsaya a wajen a matsayin yayi magana na jahilci amma sai ya ki sai yayi abin da ya saba yi shine ƙarya da jahilci buɗan bakinsa sai ke cewa wai a ɗauko littafi ifadatul ahmadiyya mutane su kiyayi wani abu ɗaya wannan karatun da muka ɗauko muna so mu yi cin baki ma duk wani wanda ake ganin sa da gemu wanda ya iya ƙarya zai iya buɗe littafi ya ja baki ya ce wai a littafin yan ɗari kan ce kaza wallahi ba za mu bari ba idan mun ji mutum ya faɗa sai mun fige gemun sa yanda ake fige gashin kaza dalili a nan wajen zaka gani shi da yazo yana magana yana cewa wai wai littafin ifadatul ahmadiyya a nan ne shehu tijan da kansa ce shi arne ne ku duba wannan maganar a wannan maganar yanzu babu wani wanda zai adalci ya ce albani mara kunya ne a cikin mabiyansa ba wanda zai tashi ce kai makaryaci ne amma ku ji abin fa ya faɗa ya ce wai duk yan ɗarika arna ne kuma aka yi kabar Allahu akbar yanda ka san an karanta kulhu huwallahu ahad littafin kanta bai iya karanta sunan daidai ba yanda da ka san cewa akwai jahilci a abun littafin kanta al-ifadatu al-ahmadiyya sai a ce al-ifadatul ahmadiyya li muridis sa'adatil abadiyya al-ifadatul ahmadiyya li muridis sa'adatil abadiyya mutumin da littafin bai iya faɗa sunanta daidai ba ta yaya zai yi ja bakin a cikin littafin wannan abu na farko kenan littafin bai iya faɗin sunanta daidai ba kuma abin da zai ba ku mamaki shine bayan bai iya faɗin sunan littafin daidai ba karatun ma bai karanta daidai ba fassaran kuma sai ya caccanza ya girki karya da yawa ya kaji mutum ya ce maka akwai jawahirul ma'ani mutane sun yi haka ne don littafin ya yi kaurin suna duk sharrin da za su yi da kasafi sai ce na jawahirul ma'ani to yanzu dukkanin littattafan ɗaya bayan ɗaya za mu ɗauko muna bibiyar su ɗaya bayan ɗaya kuma kowane littafi abin da ke ciki baƙin da ka ja ita za mu ja sannan za mu gaura kanka da na malamanka ba fa wai kawai dan kun ji mun ce za mu karanta littafi Za mu zo mu yi bayani akan faida ba fa kawai dan zo ne in bude ido ina ta shehu tijjani ya ce shehu ibrahim ya ce kai kuma ka zo kana ce min a kana kana a zan zo da yanda shehu tijjani ya ce annabi ya ce kai kuma da ka zo mini ni kuma in zo maka da yanda malamin ka ya ce kai ba zan kawo maka in ce maka ga annabi ya ce ba yanda malamin ka ya ce zan zo maka da shi nan abin da yake tabbata anan yan uwa ku fahimce ni shin maganan da albani ya faɗa akwai shi a cikin al-ifadatul ahmadiyya lallai akwai magana wanda ba haka yake a cikin al-ifadatul ahmadiyya abin da ya faɗa ƙarya yayi ga yanda zance yake a cikin al-ifadatul ahmadiyya kuma ga yanda bayani yake al-ifadatul ahmadiyya littafi ne wanda ba Shehu Tijjani ne ya rubuta ta ba ga ta nan ba Shehu Tijjani ba ne ya rubuta ta wa rubuta yawwari wanda ya rubuta ta ɗaya ne daga cikin almajirin almajiran shi tijjani muƙaddamin tijjaniya ne ɗan ɗarikan tijjaniya sannan kuma da ya rubuta littafin ya rubuta littafin ba shi ya buga ba hmm. da aka zo aka ɗauki littafin aka je wasu suka buga suka rubuta abin da suka ga dama ɗaya daga cikin almajiran almajiransa lokacin da aka fara buga littafin da ya zo sai ya gani sai ya ɗauko littafin sai ya je laburarensa, sai ya ɗauka sai ya duba sai ya gani waye suka rubuta sai ga wanda suka rubuta makiya ne masu inkarin shi tijjani sannan kuma da suka rubuta ba su yi masa adalci suka kwafi abin da ke cikin littafin ba sai suka rubuta wani abu daban sai suka je suka ɗauko asalin littafin da bugun hannunsa suka ɗauko suka ce gashi yanda yake a littafi to amma a wanda aka yi ƙaryan ma babu wannan maganan a ciki ita al-ifadatul ahmadiyya shek sukairat al-ayyashi ya rubuta littafi mai suna wanda ya ji natil muntasib al'ani fi ma nasabahu bil kadhibi li shaki tijani ko an shaki tijani wanda ya ɗauko abubuwa da duka wasu ne suka shigar wanda kuma shi littafin kanta da albani yake cewa ya karanta da ya biya littafin a mukaddama ta farkon littafin mukaddimar wanda ya yi ta hakikin littafin aka rubuta shi shine al-allama Sheikh Muhammad al-Hafiz al-Bishri at-Tijjani wanda shi kansa sai da ya shigar da wannan bayanin ya ce ga matsalar da ke faruwa littafin an je an rubuta a kasuwa kamar yadda aka yi ƙarya na asirul akbari wani wanda bai tsoron Allah ya je rubuta abin da ya ga dama ya caccanza abin da ya ga dama ya zo ya ce haka Shubran ya faɗa aka ɗauko aka ce ina rubutun Shubran din ba gani ba to haka aka fara yi ma al-ifadatul ahmadiyya shi ne al-ifadatul ahmadiyya idan ka ɗauko shafi na ɗari shafi na saba'in da hudu za ka ji abin da yake faɗi shafi na saba'in da hudu magana na talatin da hudu kuma again za ka ga abin da yake faɗi amin soba bari in karanta abin da shi mai ifadatul ahmadi ya faɗa da abin da shi albani ya faɗa a kan wannan ƙagen shi abin da shi tijjani ce amin saba ya saba kai saba ka amince da abin da zan gaya maka ka saurare ni ka ji ni shi kuma na alban da ya zo sai wani izgili saba ana nufin sabo sabo da hausa har ya ma kuma cewa amin saba kai sabo ka ji dan Allah dan annabi wani irin gangarancin gangarmin jahilci ne wannan wa ya gaya maka sabo da larabci sunan shi swaba swaba shine sunansa sabo sabo fa lakabi ne na hausawa idan mutum na da suna Muhammadu da yawa shi ne ake masa lakabi da Muhammadu Sabo. Ko kuma wasu sukan yi lakabi ma wani suna idan har aka sake samun irin wannan suna ce wane sabo ma'ana a matsayin lakabi ne na cewa sabon da aka sake samu. Shi ko sabo a larabci ma illa ce masa jadid ko hadith ba a ce masa swaba. Swaba kalmar kwata-kwata bata hau sabo ba. Kaga irin yadda suke jahilci suke nuna mutane kuma sun gane yare. nan wa ina sabo a littafin nan don Allah don annabi ina sabo da ya tashi sai ya sake wani abu wanda malamai suke ce masa tahrifi ko kuma tashifi nan farko sai ce tahrifin da ya sai ce ana kunu muslimina ana kunu muslimina sai ya canza larabcin yanda shi tijjani ce na kunu muslimina saba mu fa musulmai ne in ji shehu amma shi kuma da ya zo sai ya canza sai ce a na kunu na kai saba kana tunanin mu musulmai ne a ka'idar larabci wannan tambayan jumla da zai biyo bayansa jumla ne wato istifhami ne inkari domin inkari wai shi na cewa mu fa san ba musulmai bane shi kuma shi tijjani ya cewa na kunu na mu fa musulmai ne in ji shi tijjani abin da ya fara faɗa kenan sai da ka fahimci cewa hali ne ya zo masa kuma za mu duro da wa'innan za mu gangaro a hadisai da ayoyi za mu karkaro maka duka irin wannan zaka gani ya ce mu musulmai ne in ji shehu tijjani wa wallahi ma shimamna ra'ihatal islam muna da awon mu musulmai ne mu musulmai ne amma aikinmu yana nuna mana kaman kamshin musuluncin ma bamu sheka ba Bamu mu kamshin musulunci ba a ƙarashin maganar sai suke tambayan shi fakila lahu ake ce masa anta tara rasulullahi shehu tijani kai fa kana ganin manzan Allah ya kazatan ido da ido wa anta taqulu haza amma har kana iya cewa mu ga shiga shiga aikin mu yace fa yaqulu ka'inun zalika hakan yace haka ne tabbas naga annabi Muhammadu kuma ina ganin manzan Allah walakin amin saba sai dai saba ka sani fa ba a amincewa da makircin Allah me littafin kansa ya buga namba wanda shi ya sake littafin abin da ya fara cewa ya ce hadhihi kanat halatuhu min al-khawfi wannan maganan fa Shehu Tijjani ya faɗe ta ne sai da zunzurutun tsoron Allah da yake da shi a zuciyarsa wa hmm. adamil amni min makrillah da rashin amincewa da makircin Allah ba kana jin cewa ni dan aljanna bane ta ko halin kaka yanda ake cewa yan dariƙa suna bada aljanna haka wani ranar ya kira ne yake tambaya wai dan Allah an ce yan dariƙa ana bada aljannan nan ya ake a baya <laughs> ka duba shi jani gashi da abin da yake faɗi ya faɗi wannan maganan to anan abin da za mu tafi shine wannan maganan Shehu Tijjani ayoyi ne suka yi marka-marka a cikin Alkur'ani wanda suke tabbatar da cewa ba wai Shehu Tijjani ba annabawa ma da damansu idan har za ka yi magana akan makami na tsoron Allah to akan ga mutum ya sauko ne daga mukaminsa ba hawa mukami ake yi a hau kujera a ce ni kaza ne ni kaza bane ba haka waliye suke yi ba ba haka annabawa suke yi ba kowane waliyi da irin mukaminsa kowane annabi da dukkanin girmansa idan ana maganan tsoron Allah yakan sauka a ganin mukaminsa ya koma kuma kallon wato zatin ubangiji madaukakin sarki daga cikin abin da za mu tabbatar anan shi ne. wannan hali ne ya bijiro wa tijjani kuma hali ne wanda yana ishara da mukami ne ma'ana ta cika a wajen ubangiji Allah ya baka kusanci gare shi amma kuma zuciyarka kullum tana tsoron ubangiji gani ma kake kaman baka cika cikakken musulmi ba wannan mukami ne mai kyau ba aibi a cikinsa ba wai fita daga musulunci ne. a can kun ji yadda na kawo muku ha'incinsa da makircin da yawa maganan sai ya ce ana kunu musulmina saba kana zaton mu musulmai ne wanda shi kuma kwata-kwata ba haka bane nakunu minal muslimina mu fa musulmai ne in ji shautu jani a ka'ida da shi Jani ya ce kunna musulmina to da za a iya ce akwai magana a larabcin ma'ana da mu musulmai ne amma yanzu ko kanshin musulunci ba mu sheka ba ko kuma da ya ce musulmi musulmina za mu iya zama musulmai amma ko kanshin musulunci ba mu sheka ba ko kuma da shi Jani ya ce musulmi musulmina shin mu musulmai ne to na akwai magana amma shi Jani cewa